nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله ولي الذي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Laraba da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya za mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda a halin yanzu za mu fara da cikakkun labarun duniya. thank you Labarin duniya mai karantawa sun musulunci da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya jaddada cewa Iran ba za ta taɓa gudanar da tattaunawa kan tsaronta ba. gaza sun buƙaci ƙasashen duniya da su tilasta ɗaukan matakin shigar da kayan agaji a cikin yankin su wani rahoton kare haƙƙin bil'adama ya tabbatar da aikata manyan laifuka a gabar tekun siriya tare da yin kira da a kare fararen hula. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen iran ya jaddada cewa iran ba za ta taɓa gudanar da sharori kan tsaronta ba a cikin jawabinsa na shirye-shiryen shirin zaman taron Canadian kan manufofin nukiliya na ƙasa da ƙasa da aka soke a yanzu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya jaddada cewa kamfanonin Amurka za su iya cin gajiyar damar dala tiriliyan da tattalin arzikin iran ke samarwa kuma kasuwar iran za ta iya farfado da masana'antar nukiliyar amurka da ta tsaya cak ministan harkokin wajen kasar iran a abbas arakci ya bayyana ta shafin sana totar a takaicen jawabin da aka shirya a taron manufofin nukiliya na ƙasa da ƙasa na kaningiya yana mai jaddada cewa iran sam ba ta da niyyar yin shawarwari da tattaunawa a fili a bainar jama'a arakci ya ci gaba da cewa a cikin jawabinsa ya kuma bayyana ƙarara cewa wasu ƙungiyoyi masu sha'awa na musamman na ƙoƙarin yin maguɗi tare da ɓata tsarin da diflomasiyya ta hanyar ɓata sunan masu tattaunawan tare da yin kira ga gwamnatin amurka da ta gabatar da buƙatu mafi tsanani da girma. ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa china da rasha abokan hudda ne na tushe ga iran bisa kyakkyawan tsari ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arikci ya bayyana ƙasashen china da rasha a matsayin abokan hudda na tsari akan tubalin manyan tsare-tsare ga iran kuma ya dace ƙasashe ukun su ci gaba da tuntuɓar juna a fannoni daban-daban a yayin da ya isa birnin beijing na ƙasar china yayin da yake amsa tambaya game da makasudin ziyararsa a ƙasar china a jajiberin shawarwarin da ba a kai ga da ba na kai tsaye ba tsakanin iran da amurka arakci ya bayyana cewa ƙasashen china da rasha abokan huɗa ne na kud da kud da iran sun kasance tare da iran a lokutan wahala kuma abu ne mai kyau cewa iran za ta ci gaba da tuntuɓar juna tare da su a fagage daban-daban musamman a yanzu da aka taɓo batun tattaunawa da amurka a fakaice arakci ya ci gaba da cewa suna da buƙatar sun sanar da abokan da suke ƙasashen china cikakkun bayanai game da abubuwan da ke faruwa tare da tuntuɓarsu. su kuma sun yi hakan a makon da ya gabata da ƙasar rasha inda a halin yanzu suke ƙasar china kuma zai isar da saƙon shugaban ƙasar iran masu'ud pezeshkian kuma idan allah ya yarda za su yi tattaunawa mai kyau al'ummar gaza sun buƙaci ƙasashen duniya da su tilasta ɗaukar matakin shigar da kayan agaji a yankinsu al'ummar falasinawa a gaza sun yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da na larabawa da su tilasta shigar da kayan agaji cikin yankinsu duba da mummunan bala'in jin ƙai da al'ummar yankin ke fuskanta a cikin wata sanarwa da ta fitar a cikin wata sanarwa da ya fitar akib al-misri kwamishinan hukumar koli ta al'amura da suka shafi falastino a gaza ya ce matsalar yunwa tana barazana ga rayuwar dubban ɗaruruwan mutane a gaza yana mai cewa mafi yawan gidaje kusan babu kayan abinci kuma iyalai ba za su iya samun abinci ba na yau da kullum almisiri ya tabbatar da cewa sojojin mamayar isra'ila sun ƙetare dukkanin iyakokin ƙasa ta hanyar kai hare-haren wuce gona da iri kan wuraren dafa abinci da wuraren jin daɗin jama'a waɗanda ke ba da taimako kaɗan ga matalauta da mabukata ya yi kira da a gaggauta buɗe mashiga kai da hanzarta kai ɗauki zuwa gaza tare da ba da izinin gabatar da agajin jin ƙai irin abinci da magunguna cikin gaza ba tare da wani ɓata lokaci ko sharaɗi ba don ceto rayukan mutane da dama masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran wani rahoton kare haƙƙin bil'adama ya tabbatar da aikata manyan laifuka a gabar tekun siriya tare da yin kira da a kare fararen hula kwamitin da ke bin diddigin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar siriya ƙarƙashin jagorancin ɗan gwagwarmaya haitham almanna ya fitar da wani cikakken rahoto da ke nuna take haƙƙin bil'adama da kuma mai ɗauke da shafuka saba'in da biyu da ke kunshe da jerin munanan laifuka da aka yi wa fararen hula a gabar tekun siriya yana mai bayyana shi a matsayin neman shafe wata al'umma daga kan doron ƙasa kan tubalin saɓanin mazhaba rahoton wanda ya wanda masu fafutuka goma sha biyu suka shirya ya zo ne bayan kisan kiyashin da aka fara a ranar shida ga watan maris rahoton ya yi nuni da wani tsari na cin zarafi da ake yi wa fararen hula da suka hada da kashe-kashen gilla azabtarwa tilasta yin gudun hijira da wawure dukiyoyi har ila yau rahoton ya yi nuni da yadda dakarun gwamnati da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suka shiga cikin waɗannan laifuka da kuma dogaro da shaidar iyalai waɗanda abin ya shafa na tattara bayanai da aka hana binne mutane da kuma wulaƙanta fararen hula adadin falasina wanda suka yi shahada sakamakon hare-haren wuce gona da iri da sojojin mamayar isra'ila kan gaza ya kai shahidai dubu hamsin da ɗaya da ɗari biyu da sittin da shida ma'aikatar lafiya ta falastinu ta sanar da cewa an isar da gawakin shahidai 26 da kuma wasu 60 da suka jikata a asibitocin zirin gaza cikin sa'o'i 24 da suka gabata ma'aikatar ta bayyana a cikin wata sanarwa a jiya talata cewa adadin waɗanda suka yi shahada da waɗanda suka jikata tun ranar 18 ga watan maris shekara ta 2025 ya kai shahidai 1890 da kuma jikata wasu 4,950 na daban an tabbatar da cewa adadin waɗanda suka yi shahada a sakamakon harin ta'addancin 'yan sahayoniya ya ƙaru zuwa shahidai hamsin da jikata wasu ɗaya. tun daga ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta da ashirin uku, ƙarshen labarun duniya kenan. To bayan da aka gama shan labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da shirin ko san. sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan don matasa sannan shirin don masu saurare shirin waƙoƙin iraniyawa da mu koma noma da fatan za a ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba. 23 ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 25 ga watan Shawwal na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 410 da sa gabata a rana irin ta yau 23 ga watan Afrilun shekara ta 1616 William Shakespeare ƙwararren marubuci kuma ɗan wasan kwaikwayo ɗan ƙasar Ingila rasu. An haifi William a shekara ta 1564 sannan kuma ya fara aiki a fagen wasan kwaikwayo tun yana matashi kuma ya shiga rubuce-rubuce na wasan kwaikwayo waɗanda aka mayar da su fina-finai daga bisani william shakespeare ya rubuta littattafai da dama waɗanda suka shahara a duniya daga cikinsu akwai littafinsa na hamlet sannan kuma akwai littafin nan na lesha and romeo and juliet masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da suka gabata rana irin ta yau 23 ga watan afrilun shekara ta 1995 hukumar ilimi da kare al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco a takaice ta zaɓi rana irin ta yau wato 23 ga watan afrilu na kowace shekara ta zama ranar littafi ta duniya hukumar ta zaɓi wannan rana a matsayin littafi da marubuta ta duniya ne domin kwaɗaitar da mutane akan karatun littafai da kuma girmama marubuta har ila yau da kuma taimakawa marubuta ɗin ta ɓangaren buga littafai masu mahimmanci waɗanda suka rubuta. bisa la'akari da yadda ake saka littafai waɗanda aka rubuta a cikin na'urori na kwamfuta da kuma shafukan yanar gizo a halin yanzu samun littafai yana yin sauƙi matuƙa ga masu karatu musamman ma da littafai waɗanda suke da wahalar samu a lokutan baya inda a halin yanzu karatun littafai ta hanyar yanar gizo ya fewa fiye da karatu ta hanyar ɗaukar littafi musamman ma a ƙasashen turai da sauran ƙasashe da suka samu ci gaba a wannan fage. masu rarrai ko kun san cewa shekaru 1473 da suka gabata a rana irin ta yau bisa lissafin masana tarihi aka kaddamar da gidauniyar rubuta littafai ta fassara ta farko a duniya a kasar iran an kafa wannan gidauniya ne bisa shawarar sarki kusuru wanda kuma shine sarkin kasar iran na wannan lokaci sannan kuma gidauniyar ta harada abubuwa da dama wanda suka shafi ayyukan fassara na farko da aka yi a duniya kun san cewa shekaru 1473 da suka gabata a rana irin ta yau bisa lissafin masana tarihi aka kaddamar da gidauniyar rubuta littafai ta fassara ta farko a duniya a kasar iran an kafa wannan gidauniya ne bisa shawarar sarki kusuru kuma shine sarkin kasar iran na wannan lokaci sannan kuma gidauniyar ta harada abubuwa da dama wanda suka shafi ayyukan fassara na farko da aka yi a duniya kuma tana da ɗakin karatu da kuma bincike na jama'a wanda mutane sukan ziyarta wanda kuma an kammala shi a cikin wannan shekara don jigilar tafai daga ko'ina a cikin faɗin duniya zuwa wannan gidauniya ta fassara sarki hosuru ya aike da likitansa zuwa india kuma sakamakon wannan tafiya ne aka samo wasu littafai waɗanda suka shafi al'amura na kiwon lafiya daga ciki akwai littafin nan na khalila deman wanda kuma wannan littafi an zo da shi kasar iran an fassara shi zuwa harshen farisanci da kuma wasu yarurruka na gabas ta tsakiya daga baya an fassara wannan littafi zuwa larabci sannan kuma an fassara shi zuwa harshen dari da kuma wasu daga cikin harsana da ake amfani da su a cikin kasar iran din da kuma afghanistan da wasu kasashen larabawa ba ga kuma an yi amfani da wannan damar wajen samar da wasu littafai waɗanda ba a san da su a lokutan baya ba baya ga aikin fassara an kuma gudanar da ayyuka waɗanda suka shafi tantance littafai ɗin da kuma tattara su da sanya su a cikin ɗakunan karatu ta yadda za a iya amfani da su wannan cibiya ta ba da gudunmawa matuƙa wajen farfaɗo da harsuna daban-daban da hakan ya shafi adabi na farasanci sannan kuma wannan ɗakin karatu an zaɓe shi a matsayin ɗaya daga cikin manyan ɗakunan karatu na tarihi a hukumar kula da ayyuka na raya al'adu da ilimi ta majalisar ɗinkin duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 754 da suka gabata a rana irin ta yau 24 ga watan afrilu na shekara ta 1271 marco polo matafi ɗan ƙasar venetia ya fara bulaguro na tarihi zuwa nahiyar asiya kafin wannan lokacin da ya mahaifinsa da kawunsa sun yi irin wannan tafiya zuwa china ta asiya da kuma iran a wancan lokacin kasashen china mongolia turkiya ta gabas da kuma kasar iran sun kasance karkashin ikon genghis khan sannan kuma 'yan uwan makapolo suka koma nahiyar turai makapolo ya sake komawa kasar sin tare da mahaifinsa kuma ya dan yi balaguro a wannan kasa daga tsibirin kudancin asiya bayan ya koma gida ya rubuta wani littafi wanda ya rubuta a kan balaguran da ya yi wanda ya sanya ma suna abin al'ajabi game da yanayin da ya samu kasar china da turkmenistan da kuma mongolia da kuma na yanki na kudu maso gabashin asiya a cikin wanda littafi ya yi magana game da yawaitar kudade na takarda a kasar china da kuma wanzuwar wasu abubuwa waɗanda suka ba shi mamaki da kuma gine-gine waɗanda babu so a nahiyar turai kamar gadoji da kuma hukuma ta kashe gobara da kuma hukumar aikewa da wasiƙu ko kuma gidan waya da dai sauran tsare-tsare waɗanda ake da su na tafiyarwa domin amfanin al'umma da kuma rayuwarsu ta zamantakewa wanda a lokacin nahiyar turai ba ta da irin waɗannan tsare-tsare waɗannan batutuwa sun kasance masu mahimmanci da kuma jan hankali daga cikin abubuwan da ya rubuta a cikin littafin nasa mai suna abin al'ajabi saboda haka mutanen ƙasarsa suka yi ma makufolo ba'a suna kiransa da makareci domin kowa abubuwan da yake faɗi da kuma ya rubuta a cikin littafin nasa ba abu ne da suka san shi a zahiri ba an daɗe ana ɗaukar littafin tarihi na makufolo a matsayin littafi wanda yake cike da ƙarerriki da kuma abubuwa waɗanda ba su da samuwa dangane da yawon buɗe ido da yi a duniya da kuma labaran da ya bayar macedonia آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau zamu shiga cikin darasi na 126 idan dai ba manta ba a ci gaba wato da kawo muku tattaunawa da ke gudana tsakanin muhammad da mai masu jagora a tafiyar da suke zuwa lardin isfahan to a yau ma dai muna cikin jin irin wannan tattaunawa da ke gudana ne a tsakanin su inda a yau za su je wasu daga cikin wurare waɗanda ake sana'antar da wasu abubuwa da suka hada da karafuna da dai sauransu wanda muhammad ɗaya daga cikin abubuwan da suka birge shi shine yadda ya ga manyan kamfanoni da kuma yadda masu gudanar da ayyukan waɗannan kamfanoni suke matuƙar ƙwazo domin cin da ƙasarsu gaba sai kasance tare da mu amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da zamu amfani da su a cikin shirin kamar haka. امروز یو ما آشنا می کنیم زمو بیانه کو سنر صنعت انتوا. استان لردی هنری نه تاریخی نه تاریخی من فکر می کردم نی دا اینا زتن با این حال دهکا صنعتی نه صناعه قطب صنعتی babbar cibiyar masana'antu. کارخانه masana'anta بزرگ babba مجتمع صنعتی kamfanin sana'anta زوب آهن کمپنن زوب آهن علاوه بر بگو دکاری آهن بکن کرپی محصول ابن سامروا محصولات ابابن سامروا فولاد المینیم دیگر ندبن آن تولید می شود انا سامردشی هر سال کوت شکره بیشتر از پیدا بیش از سمدا دو میلیون میلیون بیو پنج میلیون میلیون بیر تن تن بزرگترین مپی گرما فولاد مبارکه کمپنن فولاد مبارکه جنوب غربی کدو ما آن واقع است شی یکی تولیدات abubuwan da ake samarwa. چقدر؟ gwargwadon yaya. Anvo. Nau'o'i. Felez. Ƙarfe. Felezi. Na ƙarfe. On tolid mikonad. Shi yana samarwa. To madalla, an dai saurari kalmomin da za mu yi amfani da su baki ɗaya a cikin wannan shiri. To kafin mu je ga tattaunawar da tarjamata sai an fara saurarenta a cikin harshen Farisanci. امروز شما را با صنعت استان اصفهان آشنا می کنیم. فکر می کردم اصفهان فقط یک استان هنری و تاریخی است. درست است با این حال این استان یک قطب صنعتی ایران نیز هست پس امروز به یک کارخانه بزرگ صنعتی می رویم بله اکنون با هم به کارخانه زوب آهن اصفهان می رویم محصولات این کارخانه چیست؟ در این کارخانه علاوه بر آهن، فولاد و چند محصول دیگر نیز تولید می شود. این کارخانه هر سال بیش از دو میلیون تن محصول دارد. اینجا بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است؟ خیر، مجتمع فولاد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است. مبارکه مجتمع فولاد مبارکه هم در استان اصفهان است؟ بله مجتمع فولاد مبارکه در جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است تولیدات کارخانه فولاد مبارکه چقدر است؟ کارخانه فولاد مبارکه هر سال بیش از 5 میلیون تن انواع محصولات فولادی و فلزی دیگر را تولید می کند. تونز کما گاید دوان تنواتا گدانا تارده ترجمه از کن هرشن حوصا گاره ابنده می جاگورن که چه و محمد. را با صنعت استان اصفهان آشنا می کنیم. ایو زمی مکو بیانی اکن صنعو این لردن اصفهان. فکر می کردم اصفهان فقط یک استان هنری و تاریخی است. در این از تن اصفهان لردینه کوی نا ایکن فساها در تاریخی. درست است. با این حال این استان یک قطب صنعتی ایران نیز هست هکنی گمی ده هکن wannan lardi babbar cibiya ce ta masana'antu a ایران پس امروز به یک کارخانه بزرگ صنعتی می رویم. کنن ایو زمو تپی و تا ببر مسنا انتا؟ بله اکنون با هم به کارخانه زوب آهن اصفهان می رویم. ای ینزو زمو تپی تاره زوا کمپنن زوب آهن نه اصفهان محصولات این کارخانه چیست؟ ودنی ابو نه ونن کمپنی یکی samarwa در این کارخانه علاوه بر آهن فولاد و چند محصول دیگر نیز تولید می شود. این کارخانه هر سال بیش از دو میلیون تن محصول دارد. wannan masana'anta banda baƙin karfe tana samar da wasu abubuwa na daban wannan masana'anta tana samar da abubuwa da suka kai ton miliyan biyu a kowace shekara اینجا بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است؟ wannan ita ce babbar masana'anta a Iran? خیر مجتمع فولاد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است. a'a kamfanin fulade mubarake shine babban kamfanin ƙarafa a iran مبارکه مجتمع فولاد مبارکه هم در استان اصفهان است مبارکه کمپنن فولاد مبارکه ما الادن اصفهان یکی بله مجتمع فولاد مبارکه در جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است ای کمپنن فولاد مبارکه yana kudu maso yammacin birnin isfahan ne تولیدات کارخانه فولاد مبارکه چقدر است؟ abubuwan da wannan kamfani na مبارکه مبارکه yake samarwa sun kai gwargwadon yaya. کارخانه فولاد مبارکه هر سال بیش از 5 میلیون تن انواع محصولات فولادی و فلزی دیگر را تولید می کند. کمپنین فولاد a kowace shekara yana samar da nau'o'i na abubuwa na ƙarfe da suka kai ton miliyan biyar. To la, an je da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma waɗanda suke tafiya tare da shi da kuma wanda yake maso jagora. Ya ji dai cewa kamfanin Falade Mubarake ɗaya ne daga cikin manyan kamfanoni waɗanda suke samar da abubuwa na ƙarafa a cikin Iran. Idan ta wannan ɓangaren nema, kamar yadda mai masu jagoran ya bayyana masa, wannan shine kamfani mafi girma da ke isfahan da ma iran baki daya da ke samar da waɗannan kayayyaki na karafa. to da ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai allah ya mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban tattaunawar da ke gudana a tsakanin su kama maka kan lokaci a mutum dukkan wanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama julai da shirin fefe ne abdullahi salihu ke muku fata alheri mu a shirinmu na gaba. matasa. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa shiri ne wanda muke bijiro muku da batutuwa dangane da matsalolin da ke gaban matasa da samari da kuma kalubale a rayuwa idan ko masu sauraro suna biye da mu a shirinmu na ƙarshe mun buɗe magana ne akan yadda shan mugan ƙwayoyi ya zama ruwan dare a tsakanin 'yan mata a arewacin najeriya ba ma dai kamar a cikin jihar kano mun ji ta bakin alhaji ado ahmad gidan dabino wanda marubuci ne a kano ya kuma rubuta littafi na musamman wanda yake yin magana akan wannan ja'ifar ta shan kwaya a tsakanin 'yan mata hakanan kuma mun yi hira da malama umu kulthum wacce ita ce mataimakiyar darakta ta kungiyar hizba a jihar kano ta faɗa mana yadda mata suka samu kansu a cikin wannan matsala to a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a baya dangane da wannan baɗala ta shan ƙwayoyi a tsakanin 'yan mata da fatan za a kasance tare da mu domin ajiyar da shirin zai gudana. shaye-shaye ba wayewa da yana cutarwa. Shaye-shaye.

ƙungiyar Hisba a jihar Kano ta shirya wani taro na musamman wanda ya kunshi malaman addini da masana da likitoci. Manufarsa kuwa shine tattauna matsalolin da illolin da suke tattare da shan muggan ƙwayoyi wanda matasa musamman ma dai 'yan mata suke yi. Malama umar Kulthum wacce ita ce mataimakiyar darakta ta kungiyar Hisba ta yi mana bayani akan wannan taro da muhimman abubuwan da ya sanya a gaba ga abin da take cewa. Akwai taro da aka gabatar, wannan hukumar Hisba ita ta ɗauki nauyin wannan taro ta gabatar da shi don fitowa da mutane ainihin menene ma wacce fa'ida ake samu a game da su kwayoyin nan, illolinsu da kuma sharrinsu ranar alhamis an yi malamai a wannan fannin da yawa sun zo sun ba da makala sannan kuma ranar asabar ma an yi an fito da abin karara mutane sun gane illa kuma an ba da misalai na irin yadda wa samu tawaya a cikin rayuwarsu ta fuskar hankali da kuma matsala da suka jefa kansu a ciki ta hanyar wannan shaye-shaye gaba ɗaya da muka duba gaba ɗaya haramci ne domin Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta shin kanin wani abu da zai busar da hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kowanne irin abu ne matukar zai saka maye to wannan abu haramun ne musulmi ya shaki sha bane To bayan da muka ji wannan bayani akan taron da ƙungiyar ta Hisba ta shirya domin wayar da kan mutane akan illolin shan muggan kwayoyi musamman ma dai a tsakanin 'yan mata, mun kuma yi wa malama Ummu Kulthum Kasim wata tambaya akan ayyukan da ƙungiyar ta Hisba take yi baki ɗaya ga jawabin da ta yi mana. aka sani Hisba, wato hukuma ce wadda take tafiya sau da kafa kan turba ta Muhammadiyya wato hanya ta Allah ta tabaraka ta'ala wadda wannan hanya ita ce sahihiyar hanya ita ce ingantaccen hanya mutanen karo mutane ne wa'anda suke gaba ɗayansu in ka duba in ba wanda ya shigo ba duk gaba musulmi ne wanda suke tafiya a kan doron shari'a shi sa shirin hizba shiri ne na tabbatar da kowanne mutum musulmi ya tsaya akan yadda shari'a ta umarce shi kuma yana mai tarbiyyantar da 'ya'yayensa kan hanya ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Shi sa babban aikin hizba shine tsarkake zukata maza da mata yara da manya don tabbatar da su akan tsari na shari'ar musulunci suna yi suna masu kudu cewa a zuciyarsu da kuma ɗabbakawa a aikace a ganshi zahiri aiki suke irin na wanda Allah Ta tabaraka ta'ala yi ne gaba ɗaya aikin hibba umarni ne da kyakkyawan aiki kuma da hani da aikata mummunan aiki don haka gaba ɗaya tunaninmu shine tabbatar da ingantuwar matasa mazansu da matansu duba da irin yanda yanzu tarbiyya gaba ɗaya ta gurɓace yanayi kullum za ka gani abubuwan takaici da suke shigowa cikin wannan hukuma tamu mai albarka kullum a yanzu zancen da nake maka a yanzu kwayoyi ne tilmus a nan gabana kuma a wajen mace muka karɓe su jiya jiya yan hizba fage sun kawo mana yan mata guda biyu wanda a tattare da su dama bisa ka'ida da safe mukan yi bincike mai ɗan yi sikirinin na su yaran muna caccaje su ƙwayoyi ne turmus a cikin wata gashi nan hadda da ganye da wiwi da wasu ga wata ƙwaya a roba wadda ta ce wai magani ne to mun tsaya tun da hizba muna da likitocinmu muna jiran su su zo don su tabbatar mana da cewa shin wannan wanda dan haƙƙin suna a hannunmu dan haka sai mu ba su su 'yan uwana Lalacewar tarbiyya a tsakanin matasa da Gurbata, su ne muhimman abubuwan da ƙungiyar ta Hisba a jihar Kano take faɗa da shi, kamar yadda Malama Umar Kulthum ta ci gaba da yi mana bayani bayan da ta tabbatar da cewa suna aikin su ne a ƙarƙashin umarnin Ubangiji. na umarni da kyawawan ayyuka da kuma hani da munana. Abin da ya sa Hizba ta shigo ciki domin ita dama takenta ne kawar da barna lokacin da ta bayyana. Kuma zaka in ka duba zaka ga cewar da yawa mutanen jihar Kano a yanzu aminta da hukumar Hizba. Duk wani abu da ya faru kusan kowa a cikin jihar Kano ya san hukumar Hizba. Zaka ga aikin da ba namu ba saboda Hizba suka sani sai su taho Hizba. To mu kuma mukan ɗauki wannan kes mu tura shi da ita kumar a yaƙi da wannan shaye-shaye da miyagun ƙwayoyi. Muna da kyakkyawar fahimtar juna a tsakanin da su kuma akwai kyakkyawar alaƙa. Aikin da ya shafe su so da yawa tunda mutane mu suka fi sani, mu suka san a ina muke in suka kawo mana mukan ɗauka mu je mu kai musu kuma mukan ziyarce su kuma su ma sukan ziyarce mu. Shaye-shaye. daga cikin irin wannan lalacewar wacce malama umu kulsum ta mana bayani da akwai shigar da muggan ƙwayoyi a cikin makarantu da wasu suke yi ta hanyar sajewa da ɗalibai wanda kuma ƙungiyar ta hizba ta zage damtse tana faɗa da shi ga abin da take cewa hukumar hizba matayenmu wanda suke eh, ƙarƙashin shugabancin ita dcg women wadda nake taimakawa muna yin ƙoƙari muna shiga makarantu na sakandare yanzu kwaya ta riga ta yi nisa har wasu daga cikin makarantu suke shiga yanda ejen ejen na wa'annan masu ƙwayoyi sukan shiga da uniform irin na wannan makaranta kuma sukan yaɗa ta su sayarwa da yara su din su illanta su addin takaici shekarun baya idan muka duba za mu gani a wannan jiha tamu a 'yan shekaru kaɗan ne wannan shaye-shaye ya bunƙasa har ya yaɗu zuwa 'yan mata. Dukkanin mutumin da yake musulmi idan ya duba ya ga irin yadda rayuwar mutum, kai ko ba musulmi ba ne mutum, in ya ga irin yadda ‘ya'ya eh, mata suke bijirewa suke haukacewa, wallahi ya ishi mutum ya ji tausayi, matuƙar mai tausayi ne. Don haka yanzu hukumar Hizba ta zabura akwai shiri ma na gewaye dukkanin makarantun da suke cikin jihar Kano baki ɗaya. yanzu alhamdulillah ita bcg women ta kai ziyara ma'aikatar ilimi kuma sun ba mu haɗin kai sosai cewar yanzu ana komawa daga hutu insha Allahu za mu zaga wannan makarantu kuma muna ɗauke da majigi wanda muka tanade shi don nuna illar ƙwayoyi da kuma illar da suke haifarwa da kuma makomar da mata suke zama musamman. To ma saurare a nan za mu dasa aya ba domin shirin namu na wannan jigo mai muhimmanci wanda ya shafi shan magan ƙwayoyi tsakanin 'yan mata ya zo ƙarshe ba. Da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin a ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. su yau su daina dan Allah cikin shi akwai cutarwa. Shaye-shaye ba wayewa ba ne yana cutarwa. Ka tono ramin da matasa suke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 To ma da hidirar Allah ni ne Hassan Barka a zan kasance da ku a cikin shirin. Kamar yadda muka riga muka labarta muku, shugaban kasar Iran masu Pezeshkian ya ce kasarsa da kuma Saudiya kan iya magance yawancin matsalolin yankin gabas ta tsakiya. Shugaba Pezeshkian ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da ministan tsaron Saudiya Khalid bin Salman da ya kai ziyara a birnin Tehran na kasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. To wannan shine maudu'in namu a yau. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi BOH Hausa da fatan kuna lafiya sunana Ibrahim dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchi daga tarayyar Najeriya. To hakika wannan a tattaunawa da shugaban Iran yayi da kasar Saudiya hakika hakan ya yi daidai kuma muna fatan allah ya ƙara haɗa kan ƙasashen musulmai a duniya baki ɗaya mu kuma a ƙarshe ina fatan allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankulan da suke damun ƙasashenmu na musulmai baki ɗaya da fatan za ku tashi lafiya daga Ibrahim ɗan Fulani Yayari a jihar Bauchin, Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan rajin irin rajin musulun kudin gaisuwa da fata da yiri zagale kuna tare da umar musa da ganya ne mun ba da masu kira da saurare kudin gaisuwa da fata da yiri wannan zuwa da firayim minista ya na saudiya ya iran ta ubangiji allah mana fatan allah ya sa da sun yi kusa samun yancin kansu Allah Ubangiji ya haɗa kanunsu Allah ya haɗa kanunsu su kuma Ubangiji Allah ya kaɗa musu tsoro cikin zuciyoyinsu Allah ya kaɗa musu tsoro cikin zuciyoyinsu duka rikicin da sun ga duk abin da sun ka tashi Allah ya kaɗa musu tsoro su hirgice su gabas su rasa gabas su rasa yamma Allah shi hirgita su Allah shi hirgita su su rasa gabas su rasa yamma Allah ya saukar su da ciwon ta wanda ba su za su lalacewa har su kai suna kururuwa da kansu har shi shugaban nasu na isra'ila ubangiji allah ka sauka san mai da ciwon da har shi mutu bai sami magani. allah ka sauka san mai da bala'i shi da yan kore shi duka ubangiji allah wannan zakwa da yi allah ya sa ta alheri ta allah ya sa ta alheri ta allah ya sa ta haihu da mai ido ubangiji allah ya sa zuwan da ya nasu haɗa kansu na allah ya sa zuwan da ya nasu haɗa kansu na Salamu alaikum Radio Taharar Madar Musulunci. Suna na shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura. Hakikan wannan mudiyo da kuka ɗora mana muna alfahari da shi Allah saka da alkhairi to abin da muke kira nan in alkhairi ne kashi Allah ka tabbatar da shi in kuma aka san haka ne to Allah um, ubangiji ya maida musu aniyarsu domin an jima ana ruwa kasa tana shanyewa a cikin akwai munafukan mutane cikin kasashen mu na Afirka masu koyawa kafirci baya amma duk da koya kafircin baya insha Allah musulunci yana kansu mu dai a da mu je musulmi mu ci gaba da addu'a Allah ubangiji ka kawo mana mahita ina muku fata alkhairi rediyo taron mu da musanci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garken daura Assalamu alaikum ta Hausa muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuna tare da Mamman Sani Dauda Tunwaji wanda aka sani da man Ero gan mamba na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka da ke nan jihar Garam. Eh gaskiya wannan tattaunawar da aka yi tsakanin Saudiya da kasar Iran magance matsalolin yankin gabas ta tsakiya haka ne a yi. A mu da mu a kullum abin da ban mu so a ce rabuwar kawuna tsakanin kasashen musamman ma na musulmi wanda in aka duba a kasashen yammacin duniya nasu na turai suna haɗa kansu suna kare muradin ɗan uwansu wadda suke ganin su ne suke ganin muradin su yaka hakan ya dace mu ma a ce mu na musulmai don haɗa kai kenan don ƙalubalantar duk wani wanda zai takura ma wani musulmi na duniya wannan abu ya yi kyau kuma haka muke so a ci gaba da kare haɗa kai tsakanin ƙasashen duniya musamman ma namu na musulmi Allah ƙara ba mu zaman lafiya ku tashi lafiya daga nan gaba da rabu sauraron ku da mu wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh radio jamhuriyar musulunci Iran kai sai kuna tare da Ali Ismail wanda aka yi sani da Ali ga a cikin garin Magana Kitari cikin jihar da magaran a jamhuriyar Nijar asan barka muna godiya da ake bamu dama tofa albarkacin baki dangance da abin da ke wakana wannan maudu'i da kuka kawo muna sa ran cewa lalle dai albishir ne kuka kawo ga duniya cewa da saudiya da iran suna iya kawo wa gabas ta tsakiya zaman lafiya dama abin da muke fata abin da muke kire har kullum kenan zaman lafiyar to muna fatan wannan maudu'i da kuka tantamna ku ɗauki ƙudurin da zai kawo sauƙi wa gabas ta tsakiya domin abin nan yana damu mu al'ummar musulmi wannan tashin hankalin a ce babu inda ake tashin hankali sai kasashen larabawa babu inda ake kayya kayya sai kasashen laraba musamman yakin isra'ila da falastinawa to muna fatan za a kawo ƙarshen wannan yaƙi kuma muna jin daɗi dangance da wannan abu da kuka faɗa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sashen hausa rediyo ran radio musulunci dangance da kuke ba mu dama muna to albarkacin bakinmu dangance da wannan maudu'i da kuka aza ke eh, suna na murtala magini wanda nake dangwami nan jihar maradin jamhuriyar nijar eh, lalle abinda shugaban kasar saudiya ya hudu da shi da iran gaskiya haka nan ne suna isa magance abin da dukkanin rikici wanda a ta tsakiya saboda su ne ma suka tsaya suna jan kawa inda tun wani ko sun haɗa kai kasar iraq da sauran kasashe na musulmi ai da zuwan ga yakin na wanda ake ne sarari da ake shafar ai da yanzu da za a tsaye da shi inda sun ga mai kasashen na musulmi sun haɗe kan su guda kenan sun tallaba ma falastiniyawa kenan su ma su jaye bukatun su jaye inda sun san dai horar akwai haɗin kai da haɗin kai akwai nasara insha Allah eh, lalle muna godiya sosai dangance da wannan haɗin gwiwa da suka yi dangance da samun su magance wannan matsala ta kowace tsakiya Allah ji ba da sa'a Allah ji shi taimaka Allah bangiji ba da inawa da ake kashe Allah ji shi kawo masa ɗauki Allah ji wanda suka shahada kuma Allah ya ji kansu wanda ba lahiya kuma Allah ji ka ba su lahiya mai ra'ayi daga bakin martala magini wanda nake dangwami nan jihar maradi assalamu alaikum wa barakatuhu ta farko dai kai tsaye kuna tare da isiyan manaja dan kawo kawo wato kofar tasha babba a nan jihar da magaran a nan jamhuriyar nijar to mamba ne a kungiyar masu kiyaye sauraron radiyo na afirka reshe jihar da magar da ma afirka baki daya to masha allah ina muku fatan alkhairi murya radiyon iran da kuke ba mu dama muna tofa albarkatun baki mu akan ra'ayoyinmu irin abubuwan da suke faruwa a faɗin duniya musamman inda muka kato wani tattauna da aka tsakanin iran da saudi arabia a yankin yankin laraba ko yankin falastinawa lalle kan yana da kyau ce wannan yaƙi yaƙi na duniya ko yanki wannan na yaƙi na laraba nan ce ya kamata ce an yi maganin shi kawo ƙarshen shi musamman yadda wa'innan turawan wannan suke haɗa mu suke haɗa wannan makirkin suke haɗa wannan yaƙe-yaƙen na a duniyar wannan ya kamata ce kan magi ya waye ya kamata a ce duk wani yaƙe-yaƙe da muke nan afirka ko na yankin laraba ya kata ya kamata a ce mu bar yin wannan yaƙe-yaƙe mu haɗa kanmu domin ma mu gane mu san inda za mu kawo ci gaban ƙasashenmu na baki ɗaya ba yaƙe-yaƙen nan ba saboda wani yaƙe-yaƙen nan babu abin da zai mana amfani a duniya baki ɗaya To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko suna na sani dawo a laska kafin burin a cikin jihar ta makaram jamhuriyar nijar to gaskiya mun ji daɗin wanga saudiya da eh, za ta yi ruwa ta yi saki da sauran ƙasashe domin a kawo matsalolin da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya to hakan abun a jingina a ƙasar saudiya ne to dama ya kamata a ce wanga ƙasashe dukkan abin da ke faruwa a yankin ƙasashen larabawa su yi ruwa su yi tsaki domin a ga an zamna lahiya yan magana suna cewa zaman lahiya ya fi zama dan sarki eh, dole sai da zaman lahiya za a yi koyi kuma muna fatan allah ya sa wanga kasashe ya kawo ci gaba tsakanin su da sauran dukkan kasashen da ake tashin hankali fatan mu kenan sani dawo alaska kafin burin cikin jihar da magaram a jamhuriyar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara lokacin lokal gamin magani a tarayyar najeriya to alhamdulillah muna godiya ku ba mu wannan dama domin mu kafa albarkacin bakinmu bisa wannan ziyarar to a zahirin gaskiya abin da muke so mu yi ma mu fita mu tunatar da shugabanninmu na afirka sani cewa fa wa'annan yahudawa duk abin da za a ga suna yi ba wai suna yi domin ci gaban ƙasa bane da al'umma ko kuma da addini kawai suna yi domin kansu ne domin su mai musulunci zagon ƙasa so in kuka duba a duk inda za a ga wa'annan kafirai suna zuwa ko kuma suna mu'amala za ga wannan ƙasa suna cikin yaƙi cikin tashin hankali cikin barazana a duk inda suke zuwa to da wannan muke kira da shugabanninmu na afirka da su kiyaye shiga wa'innan miyagun ƙungiyoyi wa'inda ba su amfana musu komai ba su amfana mu addinin su sai dai neman ma addinin su mako ma baya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau lokal ganin magani a tarayyar najeriya Assalamu alaikum a rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Barka da haka barka da wannan lokaci. Mai magana Salisu Yahaya ɗan niger daga fata ke son kwaras ta tare niger To wannan dangane da wannan maudu'i da kuka daura, za mu tofa albarkacin bakin ku amma ba lallai ba ne a ce ya yi amfani. saboda mu muke magana amma su kuma na su tsari daban suke ɗau. ai tun farko ƙasar saudiya tun da aka fara wannan yaƙi na palestine ita ce ya kamata ta yi ruwa ta yi tsaki wajen dakatar da wannan rikicin har ya kai ta yi shiru sai da afirka ta kudu ta hito ta ce ba ta yarda ba da wannan kashi da aka yi ma 'ya'yan musulmai sa'annan ne kasar saudiya ta hito ta yi magana kuma ita ce ya kamata a ce ta zama kan gaba to amma duk da haka muna yi musu fata na alheri kuma muna fatan wannan tattaunawa da ya kasance tattaunawa ce wadda za ta haifa kuma tattaunawa ce wadda za ta kasancewa abin dogaro a kasashen musulmai baki daya kuma tattaunawa ce wadda za ta kasancewa ta kawo ƙarshen wannan yaƙi baki daya kuma muna yi musu fata na alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Dambare Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. Bugu da ƙari kakaki na masu kira da shirari na rashin Nyamai. Gaskiya mun yi murna. Allah ya sa yadda aka gamu lahiya a tattauna lahiya kuma kowa ya koma gidan shi lahiya abin da aka tattauna kuma Allah sa a yi shi ba faɗin ba a yi shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran suna na Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Ra'ayin da kuka sa na wannan makon akan ziyarar da ministan harkokin tsaro na Saudiya ya kai wa iran ko kuma tattauna da suka yi da shugaban iran dangance da matsalolin da yake faruwa a gabas ta tsakiya da ma kasashen musulmai to ni ina fatan wannan dangantaka ya ci gaba kuma allah sa shi ne zai kawo ƙarshen takun sakan da ake yi tsakanin kasashen musulmai kuma ya haɗa kan al'umman musulmai na duniya baki ɗaya domin inda kan al'umman musulmai yana haɗe shawararsu guda da isra'ila da amerika da sauran kasashe waɗanda ba sa son musulunci da ba sawa musulmai haka ba dubi yadda ake kashe al'umma a gaza da yara ƙanana da waɗanda ma ba su ji ba su gani ba amma gashi amerika tana kai wa yemen hare-hare suna kashe al'umma me yasa haka domin kawunan musulmai a rarrabe muna fatan al'umman kasashen musulmai manyan manya kamar su saudiya da su iran kansu ya haɗu bakinsu ya zo ɗaya ya zama sula ne dai na haɗin kansu domin eh, waɗanda suke wa musulunci tubu ko kuma suke zalunta al'ummar musulmai a cikin duniya eh, su ma su gani ƙwaryansu a fuskansu muna fatan allah ɗaukaka musulunci da musulmai Allah karya kafirci da waɗanda suke goyawa kafirai baya a duniya baki ɗaya, na gode radio terrain assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu ah, muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan ku da haka da fatan kwana lafiya da cikin ƙoshin lafiya ya hakika wannan abun ya yi daidai kuma abun farin ciki ne abin da muke fata allah sa a tattauna abu mai amfani ya zamanto zaman da za a yi zama ne mai alkhairi ya zamanto wadda za a cimma matsaya kuma ya zamanto an samu abubuwan da ya dace wadda ya kamata a yi eh, haka ya kamata ba akal ba taron shan shayi ba a yawa a watsi mai eh, muna gaida kowa da kowa a cikin wannan gidan mai magana malam bashir babbar tasha layin difa da magaram bugu da ƙari mamba a kungiyar eh, masu kira da saurare ta afirka reshen jihar da magaram Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio ya Mai magana Hassan da su Umar daga Anko Sabon Gari da Magaram kudin Nijar. Na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan maudu'i na wata rana. To gaskiya wannan magana da shugaban kasa Iran ya yi mun ji daɗin ta ɗari bisa ɗari kuma muna fatan Ubangiji Allah ba shi iko da shi da ƙasar Saudiya ganin sun daidaita wannan abubuwan da suke faruwa a gabas ta tsakiya. Na gode ku tashi lafiya. Mai magana Hassan da su Umar daga Anko Sabon Gari. gari da makarmashin fulani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa ya musulmi musulunci jihar da farko da tuna na abdullahi ke laro ne ganin mutum ya daga dan malin jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana kai albarkacin baki ni tsokaci na dangance da wannan maudu'i wanda kuka a zamana na ina ra'ayinmu dangance da wannan ziyara da ministan tsaron ƙasar saudi arabia ya kai ƙasar iran to ni dai na gaskiya sai mu ce wannan shugaban ƙasar iran ya saurare shi tunda har ya riga amsa goron gayyatar shi kuma ga shi ya zo ya kai mishi wannan ziyara amma kai ya yi aiki da abin da duka ya faɗa mishi a cikin wannan tafiya da ya yi zuwa bakonci a ƙasar shi iran gaskiya kai ya amfani da duka abubuwan da ya zo musu saboda kasa saudi arabia tuni ta daɗe da zo da mutuncinta a idon musulmin duniya gaba ɗaya kuma ta daɗe da zo da mutuncinta don saudi arabia ba don da allah ya hukunta ba can ne tushen aji akai ziyara akwai maye mayan annaba da sabon mu duka gaba ɗaya suna can wajen su ne ya kamata da wai mai duka dai harka ibada Allah ya aji wannan ƙasa mai albarka Allah ya aji da gaskiya da ba don haka ba saudi arabia a su sunanta bai kamata ma musulmin kasashen duniya suna kama karanta zana a ce ma ita ce jagoran musulmin duniya ma a daidai wanga lokaci to ma sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka a garis shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. kide-kiden iraniyawa masu wurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda zai daga kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙoƙi daban-daban na ƙasar iran domin nishaɗantarwa to kamar kullum dai a yau ma mun sake gayyato muku wani ƙwararren shahararren mawaƙin ne mai suna sala a ƙaili da fatan za a gyara zama domin a saurari irin waƙar da yake ɗauke da ita a cikin shirin namu. تشنه و مورد تو باران بهاری من تشنه و مرده تو باران بهاری گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری در چه دل تنگ نشاتی آهی تو که در هر چه دل تنگ نشاتی یک لحظه مرا باش یک لحظه مرا باش درا از در یاری من مانده اما یاد شبا شوب نگات من مانده اما یاد شبا شوب نگات دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری گفتی سپری شد من سوختم کار من از کار گذشته است تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری saurare da fatan an sarara da wannan domin masu iya magana na cewa taɓa kiɗi taɓa karatu kuma salar ƙili ke na aka saurara a cikin waƙar sa mai taken abokina da fatan kun nishaɗantu kuma ta ƙayatar da ku kuma anan ne zamu jalin zamun shirin amma a biyo mu a wani jikon za a ji mu ɗauki wata sabuwar waƙar inda za mu gaito muku wani sabon mawaƙin kada amanta za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato hausa tv www.ng. را قلم به بام خواهر زد آفاق زمین که نور باران شد از تو جان پاک یاران شد آفاق زمین که نور باران شد از تو جان پاک یاران چراغ گنبد مینا فرزانه شد بو علی سینا فرزانه شد بو علی سینا دریا حکمت از دیار حکمتانه در اشارات شفای جان رهگویان بیدار حکمت او روشنای راه مشتاقان دیدار پرتو که آیش مهر هستی بخش ایران کشور فرزان پرور سرزمین علم و ایمان اندیش مهر هستی بخش ایران کشور فرزان پرور سرزمین فرزانه شب بو علی سینا آن چشم و چراغ گنبده sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutu a cikin shafi noma da kiwo to a yau shirin namu zai nufi birnin tarayyar najeriya ne abuja domin yin dubi akan taron da aka bude karo na shida na wato ƙasashen nahiyar afirka dangane da noman rani da kuma yadda za a sarrafa ruwa da tanadin shi wannan taron dai kwamitin da ke kula da noman rani da hanyoyin sarrafa ruwa na ƙasa ne ya jagoranci gudanar da shi wanda aka buɗe shi tun ranar 14 ga watan na afrilu kuma zai ci gaba har zuwa 18 gare shi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin mahangar gwamnatin tarayyar najeriya dangane da yadda za a yi noman ranin da kuma farfado da shi a gefe ɗaya da kuma yadda za a yi wato sarrafa ruwan da ake da shi a wannan ƙasa da manahir afirka To a Najeriya an kadamar da taron Afirka akan noman rani wanda shine karo na shida a birnin Abuja. wannan taron ya kuma tattauna hanyoyin da za a yi amfani da ruwa da sarrafa shi a fagen noman rani kwamitin da ke kula da noman rani da hanyoyin sarrafa ruwa na ƙasa wato nincid ne ya jagoranci gudanar da wannan taron wanda an buɗe shi ta ranar 14 ga watan afrilu zai kuma ci gaba zuwa wannan juma'a ɗin 18 ga wannan wata ɗin. To kamar yadda jigon wannan taron ya nuna batun noman rani da da za a sarrafa ruwa shine ya mai tattaunawar wannan ko yana nufin cewa ana magana ce ta abinci shi kuwa abinci yana ɗaya daga cikin muhimman buƙatu na tushe a rayuwar bil'adama wanda ta dogara da su sai dai abin takaici a wannan zamanin duk da yawan arzikin da ake da shi da kuma ci gaba na zamani ta fuskar kayan aiki abinci ya kama hanyar ya gagari mafi yawancin mutanen najeriya dalilai mabambanta ne suka jawo hakan daga cikinsu da akwai sauyin yanayi a duniya wanda ya haifar da ɗumamar yanayi sakamakon da yake tattare da ɗumamar yanayi kuwa wanda ake iya ganin shi a ƙasa shine sauyin da ya samar a fagen saukar ruwan sama da ɗaukewarsa wata shekarar a samu jinkiri ko kuma a sami wato saukarsa da ko kuma a sami mamakon ruwan sama da yake share amfanin gona bayan damina ta yi kyau a sanadiyar haka manoma kan yi asarar abin da suke nomawa ta fuskoki guda biyu na farko dai idan ba su jin shawarwarin masu kula da ƙwararru a sararin samaniya da sanin yadda yanayi ke sauyawa da hasashen da suke yi na lokacin da ruwa zai sauka ko ɗaukewarsa har ma suna ba su shawarwari akan cewa kada su yi noma a lokaci gaza su bari su lokaci kaza. to rashin jin wannan shawarwarin kan iya jefa manoma cikin asara na biyu idan aka sami mamakon ruwan da yake share abin da suka noma bayan ya nuna fuskar take jawo karancin abinci da akwai rashin tsaro a cikin yankunan arewa maso gabashin najeriya da kuma arewa maso yammacinta a gabas masu tsauran ra'ayin addini da suka hada boko haram da daular musulunci sun hana manoma sakat da zuwa gonakinsu hakanan kuma masunta da suke kamo kifi da kuma makiyayan dabbobi a yammacin arewa kuwa barayin daji ne suka addabi yankin da hana manoma isa gonakinsu su sace mutanen karkara da su ne ginshikin noma hanyoyi mabambanta da suke bi suke kawo manoma cikas da hana su bunƙasa harkar noma wasu lokutan suna ɗora wa manoman haraji idan suna son ɗibar amfanin gonar da suka noma idan kuwa su manoman suka gajiya ko ba su da kuɗin harajin da aka ɗora musu to wannan amfanin gonar zai ɓaci domin ba za a basu su isa gonar su ba har ya lalace ko kuma su barayin su yi abin da suka sata ko kuma su barayin su yi abin da suka saba su sace shi domin amfanin kansu to waɗannan irin ƙalubale da ake fuskanta su ne suka sa ƙasar najeriya a gwamnatocin bayan nan ta bai wa harkar noman rani muhimmanci domin cike giɓin da ake da shi na ƙarancin abinci da kuma tsadarsa saboda ƙamfarsa. domin a ƙasa kamar najeriya musamman arewacinta shine damuna ce aka fi baiwa muhimmanci wajen yin noma wannan taron da aka buɗe abuja yana ƙarƙashin ƙoƙarin cimma wannan manufa ta lalubo hanyar wadata nahiyar afirka daga ciki har da najeriya da abinci a wurin wannan taron shugaban ƙasar ta najeriya bola ahmad tinubu ya aike da saƙo ta hannun joji kome, wanda shine ya gabatar da jawabi a madadinsa daga cikin saƙon da shugaban ƙasar najeriya ɗin ya aike da shi shine yin kira ga ƙasashen afirka da su rungumi wannan noma na rani da kuma yadda za su rika alkanta ruwa domin cin moriyarsa wani sashen na jawabin ya kuma magana akan cewa kasashen afirka za su ci gaba da fuskantar kalubale ta wannan fuska idan har ba su rungumi noman rani ba da suke da damammakin yinsa masu yawa hakanan kuma sakon na shugaban kasar najeriya ya ce wannan taron da ake yi ya ba mu wata dama saboda mu yi aiki tare ta hanyar kaiwa ga ci gaba shugaba ahmad tinubu ya kuma yi ishara da yadda ƙasa kamar najeriya take da hekta miliyan 3.1 da za a iya yin noma a kanta wacce kuma take a gabar tafkunan da suke cikin ƙasar kamar tafkin naija da kuma wato tafkin benue shi kuwa ministan ruwa na ƙasar najeriya profeso jesop utsef cewa gwamnatin ƙasar ta najeriya ta aiwatar da wasu manyan ayyuka waɗanda manufarsu shine samar da gagarumin sauyi a cikin harkar noman rani a ƙasar ministan ya kuma ƙara da cewa aikin da yake a gabansa shine samar da makamashi da tsarin noman rani mai dawama a cikin ƙasar wannan aikin zai taimaka wajen cike giɓin da ake da shi domin kyautata tattalin arziki ta fuskar amfani da kuma sarrafa da alkanta ruwan da ake da shi da wadata ƙasa da abinci hakanan kuma ministan ya bayyana cewa wani sashe na wannan shirin da suke sanyi a nan gaba za su haɗa gwiwa ne da bankin duniya to da yake taron ba na najeriya ba ne kaɗai taro ne da ya shafi ƙasashen afirka wakilai mabambanta da kuma ƙwararru a fagen harkar noman rani sun gabatar da jawabansu da yake nufin cewa an canza salon noma a wannan nahiyar domin ganin cewa an wadata ta da abinci domin kalubalen da najeriya take fuskanta da akwai waɗanda suka yi gamayya ko kuma tarayya a kansu da ƙasashe da dama na afirka daga cikinsu da akwai batun sauyin yanayi idan muka dubi wato nahiyar afirka za mu ga cewa sauyin yanayi ya fito a fili a yankin gabashin wannan nahiya ta yadda ya haddasa mutuwar dabbobi saboda babu tsiran da yake fitowa domin <clears throat> idan muka dubi gabashin nahiyar afirka za mu ga wani salo na daban na kalubalen da ake fuskanta saboda sanadiyar dumamar yanayin duniya wanda shine kafewar ruwa da kuma rashin saukar ruwan sama na tsawon lokaci ta kai ga mutane da dama da suke makiyaya ne a cikin kasashe da dama na gabashin afirka sun zama bukata domin dabbobinsu sun mutu saboda babu ciyawar da za su ci a cikin daji maimakon ya zamanto masu samar da abinci sun zama su ne waɗanda ake baiwa abinci yanzu saboda akwai makiyayan da yanzu sun koma suna rayuwa ne a cikin sansanoni na 'yan gudun hijira wannan ya sa majalisar ɗinkin duniya ta shigar da ɗumamar yanayin duniya da kuma sauyin yanayi a cikin ɗaya daga cikin dalilan da za a iya karɓar mutane a matsayin 'yan hijira a duniya yin aiki tare a tsakanin ƙasashen na afirka domin lalubo hanyoyin da za a alkanta ruwan da ake da shi a cikin wannan nahiyar zai taimaka matuƙa wajen yin noman rani da zai cike gibin rashin da ake da shi ko kuma asarar ta kan faru saboda sanadiyar sauyin yanayin a lokacin damuna to ma sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari ya ya